musamman ina nasiha ga samari da suke aure ba wai ka aure amarya irin satin farkon nan irin wata ɗaya farkon nan kullum ka fita ka zo da juice ka fita ka zo da tsire ka fita ka zo da wannan ka zo da wannan to yanzu ka koya mata ciye-ciye ka sa ta zama ir kwaɗayi kai kuma wannan haya-haya din nan yanzu wata uku biyar din nan sai ka fara sauka kwaɗayinta ya tashi kai kuma ka sauka ina za ku zauna lafiya a lokacin da take so din karka kawo shi sosai sai ka a lokacin da bata yi tsammani ba kuma ka girmama iyayenta ka nuna mata Allah kuke bi zaman addini kuke yi kuma ka fahimci ɗabi'arta me take so me ta so ba aure kawai mai aure bane mu zauna ka dinga zuwa da leda a dafa ku ji ku ta ba wannan kadai bane ka karance ta ita wace irin mace ce mai kwaɗayi ce matsoraciya ce muguwa ce mai son surutu ne mai son shiru ne mai yawan bacci ne mai yawan cece ne mai yawan ibada ne duk ka sani sai ka san kuma kai ya kake ya za ka yi ku zauna da ita lafiya ita ma in tana so ta mallake ka ta sauka daga ra'ayinta duk abin da take so ta bari ta zo ga abin da kai kake so mai gida za mu je anguwa a'a to shi kenan duk abin da kace a'a ka ta tsallaka ba na ci kuma ta iya magana kar ta tambaye ka lokacin da kana damuwa ko kana da yunwa ko kana jin bacci ko kana sauri za ka tafi ta ce za ta tare ka amma wasu matan kamar su suka halicci mijin abin da suke so idan ba a ba su ba za a fita a gidan ba ke ka aje ni